صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة <clears throat> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم أيها المسلمون من النار yan jama'ar musulmi muna godiya ga Allah muna kirari gare shi da yabawa a gare shi bisa ga karimcin da ya gare mu na raya mu zuwa wannan lokaci farkon watan ramadan na shekara ta 1435 wanda shine ramadana na takwas da za mu gabatar da tafsiri a wannan masallaci na abu huraira mai albarka da ke birnin sokoto kuma idan alarma bai manta ba mal abakar gane ne ramadana na 21 gare mu na gabatar da tafsiri a cikin wannan gari kuma alhamdulillah duk tsawon wannan shekaru ina tare da alarma na Allah ya kara masa albarka ya gafarta ma iyayensa ya yi ma mu albarka da ta zuri'anmu da ta 'ya'yanmu ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ta shiga aljanna kada ya zama hujja a kanmu ta shiga wuta yan uwa musulmi rayuwa a cikin watan ramadan rayuwa ce ta daban rayuwa ce babu shaidanu daga kai sai halinka allah ta'ala ya ɗaɗɗaure su ya bubbuɗe ƙofofin aljanna ya kukkulle ƙofofin wuta duk wanda ya shige ta ta katanga ya tsallaka wannan shi yasa za ku ga zukata suna karkata zuwa ga alkhairi ga kuma ninkin ba ninkin lada ga aiki ibada bai da wahala a wannan wata ga kuma falala daga wurin ubangiji ta riɓanya mana lada ta yadda mutumin da ya samu watan azumi kammale yana ibada tsakani da Allah yakan riski wanda ya riga shi ya mutuwa shahada kamar yadda abu huraira ya faɗa radiyallahu an cewa wasu matasa guda biyu abokani tsara daga kabilan tsaye sun musulunta a tare ya ce sai ɗayansu ya yi shahada gaban manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan kuma sai allah ya yi masa jinkiri na shekara guda sannan ya cika a cikin gidansa sai talha ibn ubaidillah ahadul asharatul mubashirin bil janna sai allah ya gwada mashi su a mafarki sai ya zo ya faɗa manzo allah ya ce manzo allah na yi mafarkin wane da wane kuma na su duka sun shiga aljanna ya ce amma abin da ya bani mamaki na biyun ya riga na farkon shiga aljanna manzo Allah ya ce haka ne ashe bai yi watan azumin ramadan bayan cikawar wancan ba ya ce ya yi ya ce ashe bai samu sama da raka'a dubu shidda na farilla ba ya ce haka ne ashe bai yi kaza kaza na filfili bai ce haka ne ce to shi yasa ya riga shi shiga aljanna Allahu akbar Allah ka ji kansu Jafar Mahmud Adam Allah ka ji kansu dan mai shiya Allah ka ji kan awwal Adam Albani bai ga wannan wata muna kishin sun yi shahada a gabaninmu mu amma ba mamaki wannan rayuwa da muke cikin watan azumi in muka kyautata amfani da ita mu riski darajar da Allah ya kai su zuwa gare ta saboda haka yana da kyau mu ƙuduri wato rayuwa a cikin wannan wata da himma mu ɗauri anniyar rabuwa da aikin shaidan gaba ɗaya mu ƙuduri anniyar aikata ayyukan alkhairi da za mu shiga aljanna da su daga cikinsu akwai halartar wannan tafsirin alkur'ani da ake a masallace daban-daban a garuruwa daban-daban wanda sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi da shi da jibrilu abokinsa alaihi salatu wassalam anas dan malik radiyallahu anhu ma yana cewa radiyallahu anhu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ajwadun nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fayudarisuhu alquran ya ce ban taɓa ganin mai karimci kamar manzon Allah ba amma fa babu sadda yake karimci kamar ga watan azumi a lokacin da abokinsa jibril yake zuwa suna fahimtar alƙur'ani me kenan tafsiri kenan sauraka wannan halartar da kuke wuraren tafsiri tafsirin alƙur'ani na daga cikin muhimman ayyukan lada a wannan wata wanda suke rungume da akwatunan talabijin a gidajensu suna kallon tafsiri su ma yana daga cikin ayyukan alkhairi da suke aikatawa amma kada aikin alkhairi ya tsaya ne mu tashi kyan wajen kyautata silanmu da Allah mu yi ƙoƙari mu kashe darare wajen kai kokenmu da ƙaranmu zuwa ga Allah na halin da muke ciki mu yi ikirari da zunubanmu muna masu roƙon Allah ya yi mana afuwa ya yi tuba a gare mu mu kai dukkan kokenmu da buƙatunmu na duniya da na lahira zuwa ga Allah a cikin dararen wannan wata a wuni kuma muhimmatu ga kasuwanci muhimmatu ga aiki muhimmatu ga sana'a muhimmatu ga neman halas amma a cikin wannan mu kiyaye dokokin Allah mu tabbata yadda gangar yadda cikin muke azumi bakin mu yana azumi daga kalaman da Allah bai yarda da su ba idanun mu suna azumi daga kallon abin da Allah bai yarda da shi ba kunnuwan mu suna azumi daga sauraron abin da Allah tabaraka wa ta'ala bai yarda da shi ba mu tsarkake gidajen mu daga gangunan shaitan mu tsarkake gidajen mu daga wato ainihin tashoshi na shiririta tashoshi na barnar lokaci tashoshi na wasanni mu koga ma ga abubuwan da suke amfani a gare mu mu yi kokari a cikin wannan wata mu sada zumunci mu yi kokari a cikin kowane sati mu ware rana ɗaya wadda a cikinta za mu ba da awanni da za mu zagaya mu gaida zumu da yan uwa da dangi mu ware wasu awoyi da za mu yi tasatasai sai text na waya na gaisuwa alkhairi da fatan alkhairi da sada zumunci tsakaninmu da 'yan uwanmu musulmi sannan mu yi ƙoƙari mu yawaita sadaka a cikin wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam babu lokacin da bai sadaka amma idan watan azumi ya zo to ko iskan da ke kadawa bai fi shi sadaka ba saboda haka mu yawaita sadaka a cikin wannan wata mu yi sadaka a masallatai da muke zuwa mu yi sadaka ga makautanmu mu yi sadaka ga talakawa mu yi sadaka ma addini da yawa wanda yana ma kowa sadaka ma banda addini koyaushe ina faɗa cewa 'yan uwanmu na kudancin ƙasar nan sun fi mu sanin muhimmancin addini a ɗebe kuɗi a ware masa kuɗi a bashi in ka je a masallatansu za ka ga allon ko ba haka amma mu a arewa mun ɗauka hidimar addini ba ta buƙatar kuɗi kuma ba gaskiya ba ne yanzu da yawon da za su kalle mu a kafafen yaɗa labarai su saurari wannan karatu da muke da me aka yi wannan da kuɗi aka yi amfani tashoshin kansu yanzu an samar da na musulunci na dawa mun samu sunna tv mun samu wisal hausa mun samu africa tv an samu ifiriki hudu kenan wasu na nan tafi kafin baɗe insha Allah da me aka samar da su da kuɗi da me aka gina masallacin nan da me ake gina makarantu to ayyukan alkhairi suna buƙatar kuɗi saboda ka ku tallafa ma makarantu ku tallafa ma masallatai ku tallafa ma malamai na Allah waɗanda za su iya isar da sakon musulunci ta hanyar kuɗi zuwa ga jama'a ubangiji ka sa mu dace a wannan wata ubangiji ka sa wannan wata ya zama shine watan ɗiyauci gare mu ta shiga wuta Allah yadda ka gwada mana farkon sa ka gwada mana ƙarshen sa lafiya ka ba mu isassan lafiya da za mu bauta maka a ciki ka kare mu daga bin sun zuciya a shekarar bara mun kwana a cikin suratul amfal akan aya ta 64 kuma akan ta za mu sake tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله يا أيها النبي يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله, الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله يتي يا كي النبي wannan kiran da Allah ke ma manzonsa a cikin alkur'ani ke ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina 'ala alqital ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahun يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك سيكون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس Allah baya kira ya Muhammad saboda matsayinsa da darajarsa a gurin Allah ta wucewa wannan mu Allah ya umarce mu in za mu kira shi musaya la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka ba ba'dikum ba. kada yanda kuke kiran yan uwanku ku kira annabin Allah haka a shi ku ce masa ya ayyu annabi kuma ku sassauta murya amma kaga Allah ta'ala ya ce wa qila ya nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'ahum thumma yamassum minna adhabun alim yace ya Musa inni ana Allah rabbul alamin yace ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhana yace ya ya ya ya dawudu fil ardi khalifatan inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq haka zamu ga annaba Allah na kiransu da sunansa amma bai kira shi ya Muhammad wuri biyar ya kama sunansa amma ba da kira ba سيدي بياني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما وما أنزلنا وما أنزل وما نزل على محمد وهو الحق من ربه الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله afa in mata a qutila qalabtum ala aqabikum amma dai ka ji ya muhammad a cikin alkurani babu shi matsayi ne daraja ce Allah ta'ala ya ɗaukaka shi da ita to idan Allah ya kira shi ko dai shi kadai ake nufi ko kuma shi da al'ummarsa ake nufi ko kuma ba da shi ake ba da al'ummar kaɗai ake kaga da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyu inna ahlalna laka azwajaka allati atita ujurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالات وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها سيتي خالصة لك من دون المؤمنين كي أدى والنكرة أما إن كجي يا أيها النبي اتق الله نمود الشيء كنا to akwai inda mu kadai ma ake nufi ba da manzon Allah kuma shi aka kira amma mu ake nufi wace aya ce Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ta yake kiran annabinsa kuma yake magana da wasici da iyaye Allah ramaka gano mana wannan aya ko an rufe maka kofar to mu je zuwa za mu tuna ta insha Allah tabaraka Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai annabi Allah ya ishe ka baka bukatar kowa wa man ittaba'aka minal mu'minin haka waɗanda suka bi ka daga mummunai su ma Allah ya ishe su ba su bukatar kowa don haka mumini in ya cika mumini bai kama kowa sai Allah kamar yadda annabi ma bai kama kowa ba sai ba bai dogara ga kowa ba bai kaunaci kowa ba bai ɗauki umarni daga kowa ba al'amarinsa gawa ya mai da shi to shine ya ayyuan nabi hasbuka Allah Allah ya ishe ka idan ka san cewa Allah ya ishe ka baka jin tsoron kowa komai bai tada maka hankali shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da fir'auna ya biyo shi ya tashi cin mashi qala ashabu Musa inna la mudrak suka ce musa fa an gama da mu fa cin mana za a yi kewaye ko za a yi qala kalla inna ma'iya rabbi so wanda ya san cewa Allah ya ishe shi duk wanda ya taso masa bai zai tada masa hankali ba saboda ya san cewa Allah na tare da shi to mumini shine wanda ya dauka cewa Allah shine gatansa Naka in kana ji ana cewa ne bai da kowa sai Allah to ai Allah ya wanda bai da kowa sai Allah shi adda kowa shi adda gata wanda ke ji yana da wani gata ba Allah ba to Allah ko na shirin kar ya shi guda mai ba kowa ne muna farin ciki da godiya ga Allah da Allah ya sa wannan aya ita zamu tashi a kanta a irin wannan lokaci da muke ciki sanda ya kamata mu koma ga Allah sanda mun tabbatar da bamu da kowa sai Allah ga baki daya makiya wato sun yi saitin makamansu zuwa gare mu mu ne 'yan ta'adda mu ne marasa gaskiya mu ne masu laifi mu ne masu kisan kai mu ne dai masu tada mai duk laifin da aka yi kasar da musulmi ake daura alhalin duk duniya ta shi da ta sani sai dai ta taki sani cewa babu mai neman zaman lafiya kamar musulmi babu sadda kasar da take ci gaba kamar sadda musulmi ke shugabantar saboda mu ne masu adalci mu ne waɗanda mun yarda da mu da wanda ba mu ba duk a rayu tare mu Allah ya umarce mu yi adalci da mu da wani mu kowa mu yi gaskiya mu yi adalci gare shi kan mu take haƙƙin kowa amma duk lokacin da aka mulke mu to mu sai a mana son zuciya sai a mai da mu yan bora sai a mai da mu saniyar ware sai a yi ƙoƙarin tada mana hankali ka ji mu ya tashi nan ka ji mu ya tashi can ka ji tashin hankali a nan ka ji tashin hankali a can in ka bincika ka ce su wane ne suke samar da makaman da ake faɗa da su ba wanda ya sani wa yake samar da ababen hawa motoci da babura da feturin da ake samu su baka sani ba wa yake samar da kuɗaɗen da ake amfani da su a cikin dazuzzuka inda aje 'ya'yan mutane mata ana fasadi da su wa yake samar da abincin rayuwa a wannan wurin kuma baka sani ba amma shi Allah ya sani kuma ya ishe mu kuma zai isar mana mu yi amfani da wannan wata mu roƙi Allah ta'ala ya yi mana mafita mu roƙi Allah ta'ala ya kare bayansa yanzu magana nan da nake da ku a waɗanda suna cikin dazuzzuka suna bisa tsaunuka suna kan duwatsu masu makamai 'yan bindiga suna ƙasa suna jiran saukarsa su kashe su ba abin da za su ci a can sama yanzu nan magana nan da nake da ku akwai garuruwa inda maza sun tashi daga garuruwan gaba ɗaya an kashe su ko an kore su suna cikin halin kakani kayi adadin zawarawa da marayu a yau a jihar borno da jihar yobe da jihar plateau nau'iyan musulmi allah kaɗai san iyakarsu kuma abin bai tsaya nan ba sai inda zai na ba so mu yi amfani da wannan wata mu roƙi allah ta baraka wata ala ya mana mafita ya samar da aminci ga ƙasar ya samar da zaman lafiya da zaman lafiya ne muke iya ibada da zaman lafiya ne muke iya azumi da sallah da zaman lafiya ne muke iya gina masallaci da makarantu da zaman lafiya ne muke iya ci gaba ya Allah ka samar da zaman lafiya a cikin mu sannan lace ya ayyuhan har harridil mu'minina alal qital ya kai wannan annabi mai daraja ka kwaitar da mu'minai akan yaki wannan ayoyi sun sauka a farkon lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabci mu'minai da in yaki bayan a da mu'minai suna neman izini ana hana su saboda addini ga addini komai mataki ne akwai matakin haƙuri akwai matakin ramuwa akwai matakin kai farmaki akwai lokacin da za a ce duk abin da aka yi ba ja bakin ka kai shiru saboda in ka yi magana ba za ta amfani ka ba maslahan ka bace akwai lokacin da za a ce duk wanda ya kawo hari ku mai da hari gare shi akwai lokacin da za a ce ku je ku kai hari ku yaɗa addinin Allah komai na da lokacin Mai idan aka sa annabawa a gaba suna guda ma mutane lokaci idan aka sa magadan annabawa a gaba za su faɗa mutane a wani lokaci muke bai kamata mutane su yi da son ransu su yi yadda suke gani ya kamata ba a'a ku sa malamai gaba za su faɗa muku kowace marhala da sifanta da yanayinta da tanadinta da abin da ya kamata a yi a cikinta Allah ta'ala ce in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn idan aka samu mutane 20 a cikinku masu haƙuri kana anan tamma ce shi yasa ba ta bukatar haba in yujad minku 20 sabiru idan aka samu mummunai 20 masu haƙuri ya galibu mi'atain za su rinjayi kafirai mutane 200 jarumi 20 musulmi za su rinjayi jarumi 200 inda ba musulmi ba wa in yakun minkum mi'atun idan aka samu ɗari jarumawa masu haƙuri a cikinku ku ghalibu alfan min alladhina kafaru za su rinjaye dubu daga cikin wanda suka kafirta bi annahum qaumun la yafqahun saboda kafire mutane ne da ba su da basira ba su da fahimta ba su da ilimi ba su da fiƙihun jihadi suna yaƙi ne domin su rayu ku ko kuna da fiƙihun jihadi kuna yaƙi ne domin ku samu aljanna sauraka ashirin a cikin ku za su rinjayi a ashirin a cikin ku za su rinjaye ɗari biyu ɗari a cikin ku za su rinjaye dubu wannan magana sai ta zo da sigatul khabar kamar Allah yana ba da labari kuma eh labarin ne yake bayarwa cewa mumunai ashirin suna rinjayar mumunai eh, kafirai ɗari biyu mumunai ɗari suna rinjayar kafirai dubu kuma sai Allah ta'ala zai ce al'ana khaffafa Allahu ankum yanzu Allah ya sassauta sai nuna ba labarin kawai ake bayarwa ba umarni ne ake bayarwa cewa idan kuna ku ashirin kuka haɗu da kafirai ɗari biyu haramun ne ku gudu idan kuna ku musulmi ɗari kuka gamu da kafirai dubu haramun ne ku gudu sai Allah ya sassauta wannan hukunci ya ce al'ana hafafa Allahu anku yanzu kuma wani sabon hukunci ya zo Allah ya kawo sassauci a gare ku wa alima anna fikum da'fa Allah ya lura da rauni a cikin ku daban kuma abin da ya sani ne Allah ya san kuna da rauni na tanadi kuna da rauni na kayan fada kuna da rauni na training saboda haka fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn idan an samu ɗari ɗaya a cikin ku to za su rinjaye ɗari biyu ma'ana da zaran kafirai sun kai ɗari uku to hukunci ya canza ya halarta in kun ji tsoro ku gudu gudu a wurin yaƙi ja da baya a wurin yaƙi in ba wai ka yi ja da baya wanda ba tsoro ba don ka sake kawo hari yana daga cikin manya-manyan kaba'irai masu halaka mutane wanda suke saurin kai mutum wuta mutum ya fita jihadi amma ya fada jahannama saboda ya yi gudu wani yaƙi domin mai. a lokacin da ka gudu ka ba wa kafirai ƙwarin gwiwa cewa su afkoma rundunar musulmi ga kai ba ka zama mai amfani ga rundunar ba ka sai Allah ta'ala ce to yanzu idan an kai ɗari biyu to ɗari su tsaya in kafirai sun wuce 200 dari ko sun gudu ba su da laifi wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfain bi idhnillah in an samu dubu a cikin ku za su rinjaye dubu biyu da izinin Allah saboda me wallahu ma'as Allah yana tare da masu haƙuri. Wani yana nuna mana cewa mumini duk inda yake yafi kafiri in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun idan suna jin raɗaɗi. suna jin zafi makami na shiga cikinsu idan kuna ja ka suma suna ji bambanci shine wa tarjuna min Allah ku kuna da fata a wurin Allah da su ba su da ita ku aljanna kuke nema su kuma duniya suke nema shi yasa wanda yake yaki da aqida baka iya fada da shi wanda yake yaki da aqida babban fadan ka da shi ka warware aqidarsa shi yasa da kafirai suka gane ba su iyawa da musulmi ta hanyar makami sai suka dawo da mu bil ghazwil fikri sai suka fara yakar mu ta tunani ba dai kuna da yawa ba ba dai kuna da imani ba ba dai kuna da shiri ba ba dai kuna son aljanda ba to sai mu shagaltar da ku da wasanni yanzu watan nan da ya kama yanzu ga muna a masallaci wani na canon gobe da akwatin talabijin yana kallon masu wasa da ita waya ko ba haka ba sai ga an sanya babbar ƙwallo wadda mutane ke da sha'awa an sa musu sha'awarta a cikin wata mai albarka irin wannan sai a dabatin su gaba ɗaya zuwa can wannan yaƙi ne sannan daga cikin yaƙi alghazul fikri shine a sa kare na kanka ka rasa sanin darajarka ka rasa sanin girman al'ummar da kake cikinta an yi wani mai mukami a ƙasar nan wanda ya ce ya ji kunyar zaman sa musulmi yana so ya ce musulmi sun ba shi kunya wani ya ji kunya wai ya ji kunyar zaman sa musulmi to ya fice ya koma inda yake so sai aka yi mai sai aka yi mai irin sa mai amfanin zaman sa musulmi to wannan shine al-ghazul fikri a nuna maka addinin ka bai da kima addinin ka bai da muhimmanci bayan ko duk a bisa doron kasa babu ni'imar da Allah ya yi ga dan adam irin aiko musu annaba da ya suka lura da shi addini Allah mu da godiya gare ka na ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا, مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض wannan ayoyi sun sauka bayan gama yakin badar yakin badar shine yaki na farko da aka yi shi ba shiri wanda ya shirya masa shine Allah amma bangaren musulmi ba su shirya bangaren kafirai ba su zo da nufin wato ainihin yaƙi ba su zo da nufin kubutar da dukiyarsu da dukiyarsu ta kubuta sai Allah ya gargada su ga yaƙi su kuma musulmi da suka tabbatar da wannan dukiya da suke bukata ta kubuce musu sai suka yi niyyar koma sai Allah ya datse su sai ya kasu da kafirai wannan shi yasa musulmi ga su dai ba su taɓa faɗa ba ba su taɓa riƙa makami suka yaki ba sannan ga su ba su da yawa su ɗari uku da sha uku ga kafirai sun fi dubu ga kafirai da cikakken shiri don su suna ganin akwai barazana ga dukiyarsu ga musulmi babu cikakken shiri amma sai Allah ta'ala ya haɗa su duk da wurin da suka haɗu din Allah ta'ala ce walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana mafula da alƙawari kuka yi mu haɗu ba za ku haɗu wurin daidai lokacin da kuka ce ba amma Allah da ikon sa ne ya tara ku liyaqdi Allahu amran kana mafula saboda Allah yana so hukunta wani abin da tun cikin lauhul mahfuz ya rubuta za a yi menene Allah ya hukunta za a yi a badar duk wani ƙashin bakin tukunya dangaren bakin tukunya sai da Allah ta'ala ya sa aka gutsure wayansu a ranar mumine suka yaƙi mala'iku suka yaƙi mumine suka kashe mala'iku suka kashe rundunonin Allah suka bayyana a wannan rana to shine bayan an gama kashe na kashewa duk manyan arna an kashe su sai kuma Allah ya bada nasara cikin 'ya'yan manyan gidaje da wasu daga cikin manyan mutane masu alfarma sai aka kama mutum saba'in da biyu aka kama su ga hannu suka zama fursun. to anan ne sai ra'ayin musulmi ya ragu gida biyu mafi rinjayen musulmi suna ganin cewa wannan 'yan uwa ne dangi ne abinka da zumunta 'yan uwa ne dangi ne in muka sake su muka kyautata musu watakila za su sassauta adawar da suke yi da mu sannan za mu ɗora musu fansa za mu ɗora musu tara duk wanda zai tafi za mu sake shi sai an kawo wasu kuɗi to yanzu halin da musulmi ke ciki wannan kuɗin zai taimake mu za mu ƙara ƙarfafa tattalin arzikinmu wannan ra'ayin mafi rinjayen musulmi ke a lokacin da sayyidina umar shi kaɗai, yana da ra'ayin cewa ba abin da ya rage waɗannan da Allah ya ba mu su a hannu mu riskar da su da waɗancan da suka je jahannama yace kuma duk mu gwada ma Allah cewa ba mu da kowa sai shi kuma duk wanda baya tare da shi ba namu ne ba kowane mu a bashi dan uwansa ya kashe yace ni a bani wani in kashe aliyu a bashi wani ya kashe wani a bashi wani ya kashe sai bai suka ga wannan ra'ayin nasa yayi tsauri da yawa manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam sai karkata ga ra'ayin majority san majority always take the vote koyo shi majority ru'uba gare su ba haka wata rana na zo masallaci na samu sallah a makare ina can kamar sahu da shida ko na bakwai haka ni a iya ƙini na raka a hudu da samu na tabbatar da raka a hudu da samu amma da aka sallama sai ga duk sahu biyu gabana kowa ya min eh, iya na kira cikin sai dai shiru da ce kai wannan wannan ne majority check da vote dole sai na hakura da ƙara ka ɗaya saboda me saboda na san bai ya duk da zan su suka yi kure ni daidai to inda duk kaga al'umma ta yi nan sai kaga an bi su to wani lokaci za a yi nan din gaba daya amma ba tare da gaskiya yake to wannan ra'ayin na cewa a kyautata musu a sassauta musu ra'ayi ne mai kyau amma bai zo lokacin da ya dace kamata ya zamo daga baya bayan addini ya yi karfi amma bayan sun gaba kuntata mu manzon Allah sun gama takura masa sun gama zaginsa sun gama kashe masa sahabbai sun gama kuntata musu sun gudu daga makka sun je zuwa habasha sun yi musu bita da kulli can sun aika cewa a dawo da su allah ta'ala ya kare su sannan manzon allah da gaba ɗayan magoya bayansa dole sun gudu sun tafi madina da yawan iyalai an bar sun ta tagayyara da yawan dukiyoyi an ɓace, a irin wannan lokaci kamata ya shugabannin masu wannan ta'addanci a gama da su domin ƙasa ta zauna lafiya da amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yanke shawara shugaba in ya riga yanki hukunci to hukuncinsa ya zarata kamar yadda sayyidina umar ya raba gado shekara ta zagayo aka kawo irin wannan gadon ko da kawo shi ya samu ƙarin wani ilimi da wani bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ƙarfin wannan na bara sai yanke hukunci sai aka ce to ai ba ba haka ka raba gadon ba sai ce eh na bara mun raba shi ya zarata na baya kuma da muka raba yayi daidai shugaba hukunci sai yana da bambanci da na talaka ni kure na kure ne amma kuren shugaba daidai ne yanzu da Allah dukkan muna muna azumi ko ba mai da masarautar sarkin musulmi ta ce ba a ga wata ba kan mu zai rabu ko ba zai rabu ba to kaga ashe shugaba ko bisa kure ya tafi to so da yawa al'amarinsa binsa ya fi dacewa bisa ga bin abin da asawa ba saboda al'umma ta tafi tare musamman ga sha'ani irin na ɗaukan azumi ajiye azumi yin idi da sauransu da sauransu to ana annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ɗauki ra'ayin majority sai yanke hukunci da ɗaukar fansa sai ce to kai ka je ka kawo kaza ina iyalan wani ina masu neman fansarwa da ku kawo kaza da sauransu to shine sai Allah ta'ala ya sauka da waɗannan ayoyi yana goyon bayan ra'ayin Umar yana kushe ma ra'ayin majority yana cewa ra'ayin bai yi daidai ba amma dai tunda sun ɗauka an yafe musu ajiya hakan Allah ce ma kana li nabiyin bai dace ga wani annabi ba an ya kuna lahu asra ya saki wasu fursunoni hatta yuskhina fil ardi sai kafafunsa sun gama kama ƙasa, sai addininsa ya gama kafuwa Allah ce turidun turiduna arada duniya, kuna san dan abin duniya wannan dan kuɗin fansa wallahu yuridul akhira Allah yana son tabbatar da shi sha'anin lahira shine addini ya karfi duk wani mushriki na jasa a wanke shi daga bayan ƙasa. wallahu azizun hakim Allah buwayayye ne gwani laula kitabu min Allah sabak ba domin wani littafin Allah da ya gabata ba ba domin wani hukuncin Allah da ya zarata ba ba domin wata aya da kuka dogara gare ta ba ba domin ijtihadin ku yana da hujja daga Alkur'ani ba Allah ce lamassakum fima akhadtum azabun azim da wannan abin da kuka karɓa na kuɗaɗe da azaba babba ta sauka gare ku akai wani hukunci ne ya zarata wace aya ce ta gabata Allah Ta baraka ta'ala a can baya ya ce musu fa imma mannan ba'du wa imma fida hatta tada al aw zara idan kun kama fursunoni to in kuna so ku ba da fansa in kuna so fa imma mannan ba'du wa imma fida in kuna so ku sake su sadaka in kuna so ku sake su da fansa to tunda Allah ya faɗi wannan aya ku ba ku fahimci ba wannan ne lokacinta ba kuka ɗora ta a wannan wuri kuka yi ijtihadi to ijtihadin ku ya zarata kuma azaba Allah ya ɗauke ba zai saukar da ita gare ku yasa aka ce da Allah ya saukar da azaba a wannan lokaci ba wanda zai tsira da gare ta sai Umar saboda ra'ayinsa shine daidai shine wani munafiki a ƙasar da yake cewa wai ra'ayin Umar ko ba ka tafe ba zai bayyana shi ra'ayin Umar shine Qur'ani ya jahili ne don bai iya karatu sai da wasu Allah ce fa kulu mimma ganimtum halalan tayyiba ku ci daga abin da kuka ribata halal ne tsarkakakke yanzu Allah ya ba ku pass mark ya ce okay a karba amma a da bai kamata a karba ganima ga baki ɗayanta ta wannan al'umma ce annabawa a da in aka yaƙi duk abin da aka samu tarawa ake sai a koma gefe guda Allah ya sako ta ta cinye alamar jihadi ya yi Allah ya karbi aikin su sai Allah ya ce a yanzu an karɓo ganimin a baku ku cinye kuma ladan ku tana nan bata tafi ba da yawan talakawa masu kwanci masallaci ba su da filo masu kwanci a masallacin da ko tabar kaba ba babu a lokacin sai ga su ta hanyar jihadi irin su Abu Hurairah radiyallahu anhu irin su Bilal ibn Abi Rabah sai ga su bayan Allah suna gina gidajen sama da kuɗin me da kuɗin ganima ko jihadin su ya tabbata kuma Allah ya karba Allah ya ce to ku ci daga abin da kuka ribata halalan tayyiba yana halal tsarkakakke wattaqullaha ku ji tsoron Allah a cikin dukkan lamuran ku inna Allah ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne kuma mai jin kai don haka ya gafarta abin da ya gabata a nan gaba ku kiyaye ba kowane lokaci ne ya kamata a kama makiyan Allah a sake su ba kuma wata hikima ta ubangiji ita ce a nan sai ya zamanto abinda manzon Allah ya gure shi da su abubakar da sauran sahabbai ra'ayin majority sai ya yi amfani me amfanin sa duk wanda ka san an fanshe shi ranar badar karshe sai da ya musulunta kaga da an bi ra'ayin Umar an kashe su da an yi hasara duk da wannan din a lokacin shine daidai amma kuma da an yi hasara da aka bi wannan ra'ayin na sassauci a shi lokaci sassauci da da amfani sai ya jawo gabaki ɗayansu a hankali guda guda sai suka musulunta wasu su ma suka zama baradin musulunci suka taimaki addini يا أيها النبي يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا, وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم ya ayyuhan nabiyyu kulli man fi aydikum min al-asra to a lokacin da fursunoni suke nan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata matsala ta faru Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake makka bai bayyana musulunta amma kuma manzon Allah baya da na hannun dama daga cikin waɗanda ba musulmi ba kamar sa abinda zai baku baki a lokacin bai bai'atul aqaba ta biyu lokacin da mutane saba'in da biyu suka zo daga madina su yi mu baya a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka asirta maganar aka ce su saba'in da biyu suna cikin ayarin alhazai mutanen makka mushrikai aka ce su haɗu da manzon Allah a sulusin dare na ƙarshe su taso daga mina su zo daidai jamra inda muke jifa ta uku su zo wurin a yi mitin ƙarshen dare aka ce kada wanda ya tada wani in ka tashi musulmi na kusa gare ka kyale shi in ya tashi ya je da kansa saboda kar gurin tada shi mushriki ya ji motsi a lokacin da ake wannan sirrin kun san waye raka manzo Allah wurin wannan mitin Abbas ibn Abdul Muttalib dan uwan mahaifin manzon Allah ne kanin mahaifin manzon Allah ne ya girmi manzon Allah da shekara biyu shine wanda aka ce da kai da manzon Allah wa abbabba yace shi abbabba amma na girme shi da shekara biyu ai na lace ko ya ce to da sai karu kan mu abbabba amma ga kuɗi sai ba yau ta ci gida rawa sun ji daɗi to abbas yana tare da manzon allah a lokacin shi ya yi jawabi madadin manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma ba musulmi ne ba ba mai musulunta ba a wannan lokacin to amma kuma alaƙar da ke tsakaninsa da manzon Allah ta ƙauna da amincewa ta sa yana makka amma shi ke aika manzon Allah sirrin mushrikai to sai gashi an zo yakin badar da shi yana son mushrikai kuma sai gashi ya faɗa cikin fursunoni da ya yi. sai ce musu wallahi ku sani ni da mu musulmi ne suka ce muka mu sani yaushe kan musulunta ya ce to ni gaskiya ko da aka zo nan ni musulmi ne ku tambaye manzo Allah manzo Allah ya ce ni baka faɗa an ka musulunta to za a yi dole kai ma ka ɗauki kuɗi kai fansa sai da ta kai ma ya ɓoye wasu kuɗi manzo Allah ina ina kuɗi yace shi bayar kuɗi manzo Allah to kuɗi da ka ɓoye wuri kaza ka fito da su ka fashi kanka to amma kuma gaskiyar magana Abbas ɗin ya musulunta duk da bai bayyana ba ya musulunta ne sai Allah ta'ala ke ce ya ayyuhan ya kai wannan annabi mai daraja kulli man fi aidikum ga yama waɗanda ke cikin hannunku min al-asra na daga fursunoni in ya in Allah ya san akwai sake baku fiye da abin da an ka ya gafarta zaka gane Abbas na cikin wannan aya bayan wannan Allah ya ba shi wadatar da ta fi ninki dubu na abin da ya mallaka sadda yana maka a wani lokaci da aka yaƙi aka zo da zinari aka zuba sai da na abbas ya zo ce manzan Allah ɗiban min sai ce ɗibi iyakan yanka sai ya cire ma ya shimfiɗa ya zuba ya zuba ya zuba ya haɗa baki ya kama ina bai iya sai ya kalli manzan Allah manzan Allah ya kalle shi ya murmushi ya ce ka kama min ya ce a ka dai rage ka ɗauya ka yi ya rage ya rage amma bai ya rage da ya sake ɗauka ya yunkura sai ya kalli manzo Allah manzo Allah ya bari ka taimaka min ya ce to ka sa wani cikin sabon ka taimaka ya ce a ina kai dai ka ɗauka ya kai ya rage ɗan rage kaɗan kaɗan har sai da ya ga yanzu kan yana iya ɗorawa sannan ya kama cikin manzo Allah ya kura masa ido har inda ya ɓace yana mamaki da ɗan adam yake son banda wannan Allah ce yutikum khairan mimma ukhidha minkum bayan shekaru 100 da doriya bayan khalifanci na shekara 30 akan tsarin annabta akai shekara 100 da yan kai banu umayya suna khalifanci sai Allah ya dawo da khalifancin musulunci cikin zuri'arsa banul abbas ba a taba daular da ta dade tana mulkin musulunci ba kamar daular wannan daular kuma suka yada addini suka karfafa shi duk sarki a daular banul abbas malami ne ko ka ji shi shedani malami ne ka bincika ka ji zaka tarar da maharracin qur'ani ne fasihi ne in yana hudu ba kowa tsace ke yi sannan ya san hukuncin shari'a in malami ba daidai ba shi ke ta da shi suka kafa addini suka samar da jin daɗi suka bunƙasa tattalin arzikin duniya a wancan lokaci duk zuri'in abbas kaga shi in yi alamin lahu fikum khairan in kulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum yaghfir lakum sai Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah ya ce wa in yuridu khiyanataka idan mushrikai suna son su yaudare ka suna son su fanshi jaruman su koma makka su sake shiri su sake dawowa faqad khanu Allah min qablu to ai sun taba yaudar Allah gabanin haka fa amkana minhum ya samu iko akan su yasa aka karkashe su abadar wallahu alimu Allah mai cikakken sani ne mai cikakken gwaninta don haka cikin saninsa da gwanintarsa ya ba ku izini akan wannan doka da kuka yi yanzu ta ɗaukar fansa kuma cikin saninsa da gwanintarsa ya san in sun dawo da gami to kuma yana da ikon sake gamawa da su ku lura da wata latifa a cikin wannan aya Allah ta'ala ce wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu in suna son su ci amanar ka. sun taɓa cin amanar Allah gabanin ka la ilaha ashe ɗan adam na iya cin amanar Allah ɗan adam na iya yaudarar Allah ɗan adam yana iya izgiri da Allah to duk abin da kai Allah yana rama amma banda cin amana Allah ta'ala ya ce inna ma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim suka ce muna izgili ne Allah ya ce Allah mana izgili da ya rama ko bai rama Allah ta'ala ya ce wa makaru wa makar Allah Allahu khairul makirin sun kulla makirci Allah ya kulla nasa kuma Allah ya fi su ya kulla makirci ya rama ko bai rama to da irin wannan ana kiran su af'alul muqawa'a sun yi Allah ya yi musu sun yi wanda ya dace da matsayinsu Allah ya wanda ya dace da matsayinsu amma banda cin amana Allah kan bai cin amana don haka bai ce faqad khanu Allah fa khanahum bai ce haka ba dan bai yi Allah baya cin amana sai ce fa amkana minhum da suka ci amanar Allah sai ya damke su da haka ku yi hattara da cin amanar ubangiji hatsari ce babba innal na amanu innal na amanu wal wahajaru wajahadu bi amwalihim innal na amanu wahajaru wajahadu bi amwalihim وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم ما لكم شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير والذين كفروا, والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Allah ya ce lallai kaga waɗanda suka yi imani da annabi suka yi hijira tare da shi daga makka suka yi jihadi da kuɗaɗensu suka ciyar saboda Allah suka yi jihadi da rayukansu suka yi yaƙi saboda Allah to wannan gefe ɗaya kenan wallazina awau da waɗanda suka jawo suka taimaka wa nasaru suka taimaki waɗancan da suka yi hijira ma'ana da musulmin makka da musulmin madina da sahabbai muhajirai da sahabbai ansaru Allah ce ula'ika ba'dhum awliya ba wa'annan sashen su majibinta sashe. don haka duk mummunin da ya hijira da mummunin da ya tarar da aka tarar a Madina to 'yan uwan juna ne na amanu wa lam yuhajiru waɗanda sun yi imani amma ba su baro makka ba Malakun min walayatihim min shay ba ku da jibinta su da komai musulmi ne amma tunda ba su yi hijira suka dawo ƙasar musulunci ba bayan kafirci ya rinjaye waccan ƙasa to ba ku ba su ba ku tare da su hatta yi hajiru ba ku yan uwantaka da su sai idan sun yi hijira wani ya nuna a wancan lokacin hijira wajibi ce dole ne ka ƙaurace ma garin da kafirci ya yi kanta garin da ba a bari kai addini wanda bai yi ba to yana cikin matsala Allah ce wa in istansarukum fiddi dini amma in suka nemi agajin ku cikin lamarin addini fa alaikumun nasu ya wajaba ku agaza musu saboda yi musulmi suna can makka sun gamu da matsala suka nemi taimakon ku ku taimaka musu illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai idan suna son ku taimaka musu a akan wasu kafirai da kun yi alkawari da su to ba za ku taimaka ba saboda musulmi baya kwanci alkawari wallahu bima ta'maluna basir Allah mai cikakken gani ne ga abin da kuke aikatawa walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd yadda kuke muhajirai da ansaru majibintan juna yan uwan juna su ma kafirai auliya uba masoyan juna ne mataimakan juna ne shi yasa malamai ke ce alkufru millatun wahida wasu ba sai suka mai da shi hadisi ba hadisi ne kafirci addini ɗaya ne zaka tarar da suna da faɗa tsakanin junansu suna da matsaloli tsakanin junansu suna da saɓani da rashin fahimta tsakanin junansu amma da an ce faɗa da musulunci duk sai su taruri guda Allah ya ce illa taf'aluhu in ba ku yi irin wannan haɗin kan nasu ba ku dunkule gaba ɗaya ku zamo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ku tunkari maƙiyan Allah tare in ba ku yi haka ba ta kun fitnatun fil ardi za a samu fitina a bisa doron ƙasa sai ya zama musulunci da kafirci sun cakuɗe sai ya zama kafirci yarin jaya musulunci sai ya zama to manya manyan manufofin addini ba su samu ba wa fasadun kabir za a samu ɓarna babba saboda musulmi masu rauni za a rinka danne su والذين آمنوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah Allah ya ce waɗannan da suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi saboda Allah musulmi ina kenan musulmi wani gari wallazina awo wa nasaru waɗanda suka wato suka kamo suka eh, abinda suka rungumu ƴan uwansu suka taimake su musulmi ina kenan Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'mini na gaskiya kana da shaida da ta wannan humul mu'minuna haqqan su ne musulmi na gaske idan kana neman musulmi masu shaida daga Allah ka samu hajirun da ansar magana ta kare Allah ya ce lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara ta Allah suna da arziki na girma cewa Allah zai gafarta musu ya nuna ba masumi bane suna zunubi amma dai su ne musulmi sahun farko su ne musulmi masu lamba ta ɗaya masu daraja ta ɗaya su ne musulmi 'yan aljanna bisa tabbas komi kurin su kuwa sannan suna da arziki na daraja a gurin Allah wallazina amanu min bado waɗanda suka yi imani da baya wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi ma'akum tare da ku fa ula'ika minkum wayannan su suna tare da ku kamar su Abu Sufyan lokacin da aka ci garin Makka Abu kwashe kwashi iyalin sai gabaki ɗaya ya koma Madina ta amma shine zaka ji wani yana zagin sa ba ma shi ba sakataren manzo Allah ɗansa Muawiya ibn Abi Sufyan zaka ji wani yana cin mutuncinsa da rubabbun ruwayoyi na makiyan Allah masu tsoro sa addini sai a manta da cewa ya zauna hannun damin manzon Allah manzon Allah na faɗi yana rubuta sai a manta manzon Allah ya ce sami Allahu liman amidahu ya ce Allahumma rabbana wal kalam sai a manta mutum ne da bai da shamaki gidan manzon Allah domin manzon Allah kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya yake aure sai a manta cewa manzon Allah ya yi masa addu'a ya ce Allah maj'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bih ya Allah ka sa shi shiryayye mai shiryawa ka shiryar da al'umma da shi sai a ambaci wani kuskure da ya yi shi dan adam ne mai kuskure wanda ya jashe shi yaƙi na kwana hudu tare da Aliyu da Abi Talib yana sarkin musulmi kuma yaƙin nan ba shi ya fara shi ba sarkin musulmi ya fara amma shi ne mai kuskure sai a ɗauki duk shekaru ashirin da ya yana gwamna sai da ya shekara goma yana kwamandan jihadi ya shekara goma yana gwamna mai mulki sannan shekara ashirin yana sarkin musulmi na duniya duk sai a manta da su dalilin wannan kure na kwana jama'a yi adalci ko yi zalunci sai a manta cewa mu'awiya din nan tarihi ya tabbatar da cewa duk duniya ba a taɓa sarki adali irinsa ba ban ce khalifa ba khalifofi sun gabace shi kuma manzo Allah ce za a yi khalifofi za a yi khalifanci irin na annabta shekara talatin yace sannan Allah ya bada mulki ga wanda ya so da kuma wa Allah ya so ya ba mulkin ya shekara ashirin yana wannan mulki ba a taɓa sarki mai rahama sarki mai tausayi ban ce maka khalifa ba ban ce maka annabi ba ba a taɓa sarki mai haƙuri irinsa ba ku karanta tarihinsa ku kai ku samu ɗan littafi na nan ƙaddara tare da fata ku karanta ɓangaren tarihin sai da na mu'awiya ku ga abin da Allah ta'ala ya ajiye a cikin sana'a. amma sai ka ji shi ake ka ga su kuma Allah ya faɗi cikin Qur'ani yace walladina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika bikum waɗanda cikin ku suke haka da shaidar Qur'ani Muawiya da babansa da ƴan uwansa tare da manzo Allah suke daman shi wansa Yazid ba Yazid ɗansa ba yana da wa Yazid shi da ya musulunta tun ana Makka shi yasa kafin Abu Sufyan ya musulunta zunguran Muawiya yake ce ice ɗana ya fika Yazid afwan ba yazid ba yana da wani ɗa ba hmm, ban da yazid akwai ɗan da yake yazid kan ya musulunta yazid ibn abi sufyan ya musulunta akwai ɗan shi da bai musulunta ba wanda yake kushe mu muawiya akan sa? ai yazid shi shine ya fara zama kwamanda na jihadi zamanin khalifancin abubakar zamanin khalifancin umar sai aka samu ta annoba ta kashe shi sai umar ya ce kaninsa mu'awuya ya ɗauki makamin nasa ana haka abu ubaida ya rasu sai ya ce ya ɗauki wurinsa ana haka kwamandodi suka yi ta rasuwa sai ya ta game ma mu'awiya sai da ya zanto yankin sham gabaki ɗaya wajen ƙasa hudu a yanzu duk ƙarƙashin ikonsa suke da sayyidina usman ya zo sai ya tabbatar masa da sayyidina aliyu ya zo sai ya fitar da shi sai ya ce bai amince ba to nan ne aka samu matsala daga ƙarshe wa'annan da suka tare wurin alisuna suna ingiza suka kashe shi sai Allah kuma mai da khalifancin ya mai da mulkin a gidansa abubuwa ne masu kaya abubuwa ne masu tashin hankali abubuwa ne masu matsala amma mu a mu ba su da matsala saboda mi saboda mun yadda duk wanda a wannan lokacin ba annabi bane yana iya kuli yana iya laifi yana iya zunubi yana iya son zuciya amma dan aljanna ne in ji Allah saboda mun bar shi da laifin shi kuma mun samu masa mafitar da Allah ta'ala da kansa ya samu masa ita Allah ta'ala ya ce wa ulul arhami ba'dhum Aula bi ba'd fi kitabillah zumu ai a karkala ina nan lura da lokacin baka gana gangaro ayoyi da ya kamata ai dogon bayani na kiya ba wa ulul arhami ba'dhum Aula bi ba'd Allah ya ce duk wannan ‘yan uwantaka da kuke yi tsakanin muhajirai da ansarai, tsakanin ansaru da ansaru, tsakanin muhajiri da muhajiri, tsakanin mumune na farko da mumune na baya, duk ba za ta sa gado ya tabbata tsakaninku ba, ulul arhami masu zumunta ta jini zuhun aula bi ba'd fi kitabillah sashen su sun fi cancanta su gaji juna a cikin littafin Allah don haka <clears throat> babu gado tsakanin aboki da aboki komi karfin abota amma akwai gado tsakanin ɗa da uba akwai gado tsakanin uwa da ɗa akwai gado tsakanin wa da ƙani akwai gado tsakanin kaka da jika saboda zumunta ta jini da haka sai Allah da kansa ya raba a surar nisa'i wadda ta daɗe daga bata inna Allah bi kulli shay'in alim hakika Allah mai cikakken sani ne ga komai ya san yanayin ku shi yasa ya samu ku dokokin da suka dace da ku don haka kada ya taɓa yin doka ku ce bata yi daidai ba don ya fi ku sanin kanku Allah ka samu dace Allah ka yi mana gafara Allah ka rufa sai mu duniyar lahira yadda muka ga farko wannan wata Allah ka nuna mana karshen sa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amma malam sirajo mu ka'idan mu anan ba mu ansa tambaya sai gobe tana da muhimmanci yau ko to Allah sa na santa in ban sani ba sai in ce ku bari ha abinci ko mu ba ɗaya daga cikin malamai su amsa assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da imani tambaya ta ita ce ni ne nike kwa nike menene o oh, kwana ko to to bari mu ce ni ne nake bacci saboda kanawa da basu iya hausa ina jiran ko zan ji sanarwar ganin wata hakwana ya ɗauke ni ka lalle wannan sakwatancin nasa gangariya ne ban ji sanarwa ba ko da na tashi har an yi sallar asuba sai na zarce da azumina shin malam ko akwai azumina in babu kuma me mafita gaskiya ne wannan tambaya tana da kyau kwarai da gaske to malamai sun ƙari junan su sani dangane da wannan matsala amma saboda fitawar ta shiga cikin rakwar zan faɗi takaitaccen abinda muka yi matsaya a kansa shine cewa azumi ya inganta saboda ƙarfafa hujja ta cewa allah bai ɗora maka sai abinda kake da iko a kansa kuma bai wajabta maka hukunci sai lokacin da ka san da shi saboda haka idan karfe biyar da rabi ka tashi ko biyar da an riga an ta da sallah ma a wasu masallatai alfijir ya gama ketowa sannan aka faɗa maka ka kulla azuminka daga nan ka ɗauka ya inganta hujja ta biyu ita ce hadisin azumin ashura a lokacin da yake wajibi annabi sallallahu alaihi wasallam da rana ya a sanar da mutane wanda ya riga ya ci abinci ya kama baki wanda bai riga ya ci ba kada ya ci yau ashura ce za mu yi azumi kaga haka shi ma hukuncin ramadan a lokacin da aka gan karo na farko idan ba a sani ba jiya da daddare sai yau aka sani to idan aka kama baki ba sai a ramka ba bisa ga waɗannan hujjoji da muka faɗa wannan shine uh, fatawar shekul islam ibn taimiyya kuma ita ce fatawar da malamai na zamani suka fi tsayo a kanta allah ya sa mu dace wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa